وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال شعيب بركة مدى ولما لكينا الهميس شدة جوة رمضان a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar wa'aki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yake daidai da bakwai ga watan uku ga watan hudu miliyariya ta 2022 a wannan majalisi namu na tasirin alkur'ani mai girma zai mun tsaya ƙarshen aya ta 32 a cikin wannan sura mai albarka sun ba a suratu ala imran kafin tashi kan aya ta 33 akwai dan bayani da yake bugi da gargarewa ba game da aya ta 32 fadin Allah ta'ala qul a'udhu billahi wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah yake cewa daga kace ku bi Allah fa sai ku bi Allah da manzo idan kun juya baya ku sani lalle Allah ta'ala baya son mutanen da suke kafirai mai da ne magana a jiya wannan umarnin da Allah ta'ala ya bada a wannan ayar ya tabbatar da cewa biyayya ga Allah da biyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su abu ɗaya ne wannan shine dalilin rishin maimaita ita kalmar ko fi'ilin aqihu din a cikin ayar sai Allah ya ta biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan biyayya ga Allah ba tare da maimaita fi'ilin ba dan ya gwada cewa duka biyayyar guda biyu ɗaya din Allah shine bin manzo Allah bin manzo Allah kuma shine bin Allah subhanahu wa ta'ala a wasu wuraren kuma za mu ga Allah ta'ala yakan mai da biyayya ga Allah ta zama tana zaman kanta sannan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a maimaita ta dan karfafa ba wa kowace biyayya su biyun hakinta amma dukkanin su kuma abu guda ne bin Allah bin manzo Allah ne bin manzo Allah kuma bin Allah subhanahu wa ta'ala ne na ayar za mu ga Allah ta'ala ya yi karkon azaba kala biyu ko uku ga wanda ya ki biyayya ga Allah ko ya ki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko Allah ta'ala ya tabbatar da kiyayyarsa ga wanda baya son ga ga cewa baya son wadanda duk wanda bai bi Allah ba ko bai manzon sa ba shin fadin Allah ta'ala fa inna Allah la yuhibbul kafirin kora wannan soyayya da Allah subhanahu wata'ala ya gwada cewa Allah ta'ala baya son duk wanda yake biyayya gare shi ko yake biyayya ga manzansa sannan ya gwada cewa in biyayya ga Allah da in biyayya ga manzansa juya baya ne ga dokokin Allah shi yasa Allah sai ya kira in biyayya ta tawalli yace fa in tawallu fa inna Allah la al kafirin sannan kuma ya gwada idan mutum yake sa'a ga Allah da manzo da gargar yana ganin halaccin haka to ya shiga cikin kafirai shi yasa Allah ta'ala yace fa inna Allah الله يسوس الكاتبين هنا دي وانا دي بقى عند مبيدة بقى لا مستشع آية تاتة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اكتفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله تعالى يقول إن الله اصطفى آدم lallai Allah ya zaɓe Adamu wa Nuhan haka kuma Allah ya zaɓe Nuhu wa ala Ibrahim kuma Allah ya zaɓe iyalai Ibrahim wa ala Imran Allah ya zaɓe su ya zaɓi iyalai Imran ala alalamin akan sauran talibai mana ya fi fita su akan sauran talibai zurriyatan ba'daha min ba'd zuri'ati sashen ta daga sashi yake wallahu sami'un alim Allah ta'ala mai ji ne kuma Allah ta'ala masani ne abin mu shiga game da abin da aya take magana yana da kyau mu gane cewa Allah ta'ala ya halitta halittunsa kuma ya raba masu darajoji kowa ya aje shi mataki daban-daban duk da matsayin halittun Allah subhanahu wata'ala na halittu ne ubangiji ta'ala ya kan zaɓi wasu daga cikin halittunsa ya fifita su da wata daraja akan wasu wannan zaɓin kuma Allah ne yake zaɓar wanda ya so wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahum khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ta'ala yana zaɓar abin da ya so daga cikin bayansa Allah yana zaɓar a cikin mutane Allah ya zaɓi yan aika wadanda yake aikawa da sakonnin shi zuwa ga mutane kamar yadda ya faɗa a suratul hajji Allah ya safi min almalaikati rusulan wa minan nan a cikin mala'iku Allah yana zabar yan aika daga cikin mala'iku haka yana zaba daga cikin mutane a cikin mala'iku ya zaɓi mala'ika jibrilu ya zama jakadansa da ke isar da sakonninsa zuwa ga annabawa a cikin mutane kuma ya zaɓi annabawa da manzanni wanda Allah subhanahu ta'ala ya fifita su da daraja akan duk sauran mutane baki daya a cikin wurare Allah ta'ala ya zaɓi makka a cikin kasashe da mutane suke rayuwa a cikin cpp data a kan sauran garuruwa a cikin fagagen da ke bisa doron ƙasa guragu kuma Allah ta'ala ya zaɓi masallatai ya sa su ne ya darajar wurare a bisa doron ƙasa a cikin lokuta Allah ta'ala ya zaɓi watanni masu alfarma guda hudu a kan sauran watanni baki daya a cikin wuni Allah ta'ala ya zaɓe kwanaki goma wuni goma na farkon zulhijja ya fifita su akan sauran wunin da ba su ba a cikin darare Allah ta'ala ya zaɓi daren da nasu ƙazar ya fifita shi akan dararen da ba su ba a cikin littattafai Allah ya zaɓi alƙur'ani ya fifita shi akan sauran littattafai a cikin manzanni Allah ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa da manzanni haka haka Allah yake sabar abin da ya so ya fifita shi akan sauran halittunsa ubangiji yakan zaɓi abin da yake so ya zaba ne wanda wannan zaɓin yana gwada fifikon darajar abin da Allah ta'ala ya zaɓa akan wanda bai zaɓan ba Allah ta'ala yake cewa inna Allah tafa adama lalle Allah ta'ala ya zaɓi adamu wa nuhan sannan ya zaɓi nuhu wa ala ibrahim sannan ya zaɓi iyalan ibrahim wa ala imran sannan ya zaɓi iyalin imran ala alalami ne fifi za su akan sauran talibai Allah ta'ala ya zaɓi annabi nuhu cikin jerin abubuwan da Allah yake zaɓa ya fifi ta ya zaɓi annabi adam a matsayinsa na ɗan adam na farko da Allah ya fara halitta Allah ta'ala ya zaɓe shi ya fifi da daraja dai akan sauran darajar darajar sauran 'ya'yan da suka fito daga tsuntsunai a bisa doron kasa. dalilin zafar da Allah ya mashi ne cikin alamun da suke gwada zafar da Allah ya da fifikon da ya mashi Allah ya halitta shi da hannun shi kamar yadda Allah ta'ala ya kalubalta iblis ba mana aka an tazzula lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim sai me ya hana ka ayi sujjada ga abin da na halitta da hannuwa na guda biyu Allah ta'ala ya zaɓi annabi Adam sai da Allah ya halicce shi daga da kai ne sannan ya busa masa daga ruhinsa bayan ya sassaka shi ya busa masa daga ruhinsa dama Allah cewa mala'iku fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidi sannan Allah ta'ala ya zaɓai akan mala'iku ta hanyar umurtan mala'iku cewa ku yi masa sujjada kamar yadda anan wani ce faqa'u lahu sajidi wa yaqulu lil mala'ikatu sujudu li adama fasajadu illa iblis ba fasajadu illa iblis kana min al-jinn yayi sujjada da aka sa mala'iku suka yi masa yana gwada fifikon da Allah ta'ala ya masa dan Allah ta'ala ya sanar da shi wani abu wasu abubuwa na ilimi wanda su kansu mala'iku da ke tare da Allah subhanahu wa ta'ala ba san su ba Allah ce wa allama adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqina sannan Allah ta'ala ya zanna da annabi adam a cikin aljanna kowa da ya zo duniya nan ya zo duniya ne daga babu buri ne in ya bar duniya ya bi lahira shiga aljanna shi annabi adam sai da ya shiga aljanna ya rayu wani lokaci a cikin ta sannan ya fito daga aljanna ya shigo duniya bayan duniya kuma ya sa zai fata komawa aljanna da haka zannar da shi da Allah ya cikin aljanna ita ma zannar da ta wai kullu ya adamu kun anta zawjuka aljannata فكلا منها رغدا haythu shi'tuma ha wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka jannata min atin to wa ya adamu kun anta wa zawjuka jannata kula ragadan Allah ta'ala ya bashi dama ya shiga cikin aljanna ya zauna ya sa masa ka'ida wacce shedan ya yi iya kokari ya ga annabi adam bai kiyaye wannan ka'idar ba ta zama dalilin fitowarsa daga cikin aljanna sannan Allah ta'ala ya sabkata annabi Adam ya dawo nan bisa doron kasa saboda wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala da dama ta gabata cewa ko da ya zauna cikin aljannar sai ya fito shi yasa dama sar da annabi Adam zai to Allah ta masa fiha ta yauna wa fiha ta mutuna wa minha tukhrajuna kaga ya gwada dama akwai wani tsari na cewa annabi Adam zai zauna a cikin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari an samu tattaunawa tsakanin annabi Musa da annabi Adam annabi Musa yake kamar ƙalubalantar annabi adam cewa kai ne adam da Allah ya halitce ka da hannun shi ya busa maka da garin shi ya zannar da kai aljanna ya sa mala'iku suka yi maka sujjada ya sanar da kai ilimin abin da su mala'ikun ba su sani ba amma duk da aka sai da kare ka aikata abin da ya sa Allah ya yi mutane daga aljanna aka zo duniya ake shan wahala annabi adam sai ce masa kai ne musa wanda allah ta'ala ya zaɓe ka da manzanci ya bibita ka akan sauran annabawa ya yi magana da kai da shekara nawa kafin alisa adamu allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa tun shekara nawa kafin alisa adamu allah ya rubuta wannan cikin kundin abin da zai gudana na kaddara adamu Allah ya riga ya rubuta wa asa adam rabbahu fagawa kin kafin adamu ya duniya Allah ya rubuta sai yayi wannan shi ba wanda Allah ya ce fa hadda adamu musa annabi annabi sai rinda ya annabi musa dalilin wannan da haka dai wannan kaga suna cikin darajojin da Allah ya wa annabi adam Allah ya fifita shi sannan duk sauran annabawa gaba ɗaya da suka zo baya dukka daga zuriyar annabi adam dukkan su baki daya duk darajojinsu da matsayin da Allah ya ba su dukkaninsu kowa za ka ga in kana ku daraja ne ka ce ɗan adam ne dama ba za ka jingina shi ga wata halitta ka ce daga cikin samun asali ya daraja ba in ba annabi adam to Allah ya zaɓi annabi adam sannan wa nuhan Allah ya zaɓi annabi nuhu alaihi salam ya san ya shi shine manzo na farko da Allah ya fara aikowa a bisa doron ƙasa ya zo da saƙon tauhidi na kiran mutane zuwa ga Allah sanda mutane suka saba wa tsarin da annabi adam ya rubuta a kai suka fara sa wa Allah abokin tarayya Allah ya zaba annabi nuhu ya aiko shi da manzanci kuma shi ne manzan da alkur'ani ya da shi ne ya fi kowane manzo daɗewa bisa doron ƙasa yana ba shi ne manzan da ya shekara hamsin a bisa doron ƙasa shekarun wa'azinsa kawai sai da shekara 950 yana wa'azi wadda da amsar na nuhu ila kaunihi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم أخذهم الطوفان وهم wa سيد الشكر sai da مصينا 150 yana النبي gatan annabi nuhu wurin Allah ya sanya lokacin da cutarwa ta kai bayan ga hakuri da domin ko ba a gaya ba mutumin da shekar 150 yana wa'azi ka sanya hakuri da cutarwa ta kai cutarwa Allah da kai ne ya dauka mai farza Allah ya ce masa wasu da ilkulka bi a'yunina wa wahyina wala Fati tuqatilu fil ladina zalamu innahum mughraqun bayan shi da kai ne annabi dogon ne da ma ya roki Allah da tura ta kai bango ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara naka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah ya alsa wannan addu'a ta annabi nuhu ya halakar da mutanensa saboda kin imani da suka yi da shi Allah ya dauka masa fansa akan abin da yake wannan Allah ta'ala yake Allah ya zaɓi ala Ibrahim iyala annabi Ibrahim iyala annabi Ibrahim su ne bangare guda biyu bangaren wanda suke suka rayu a garin Makka suka tashi a Makka da kuma wanda suka zauna a Falastin sai inda annabi Ibrahim yake zaune bangaren Makka su ne wanda suka fito daga zuri'ar annabi Isma'ilu alaihi salam bangaren gudan bangaren su ne suka fito daga zuri'ar annabi Ishaq alaihi salam annabi isma'il da shi da mahaifiyarsa sun zauna a makka a nan suka rayu wanda cikin wannan zuri'ar cikin waɗannan iyalan na annabi ibrahim manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sannan a can bangaren annabi ishaq a nan su annabi yusuf duka iyalan gidansa su annabi yaqub su annabi yusuf ɗayan annabi na duka da annaba da suka biyo baya hatta annabi isa duka sun fito daga wancan gidan ne domin dukkanin su annaba ne da allah ya kasuwa ga bani isra'ila bani isra'ila kuma asalin su zuri'ar annabi yaqub ne wanda suka fito daga ƴaƴan annabi yaqub ƴan uwa annabi yusuf nan su goma sha ɗaya ƴaƴansa ne da suka fito daga da waɗannan isha ɗin su suka haifi bani isra'ila baki ɗaya to wanda da aka aika wanda daga cikin su ne aka sami annabi yaqub wanda shi ake kira da isra'ila ɗin asali asalin allah na ta kullu ta'ami kana ni libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura isra'il shi ne annabi yaqub alaihi salam to duka daga nan habbani isra'ila da annabawan hazzowa kan annabi isa alaihi salam duka su kuma sun fito daga wancan tsatsan ne bangaren guda na gida annabi ibrahim alaihi salam wanda shi kuma annabi ibrahim shi ne fadadin allah ne kamar da muka sani a cikin annabawa allah ya fifita shi daraja akan annabawan da allah ya aiko da manzanni shi ne mai daraja ta biyu a cikin manzanni bayan manzan Allah sallallahu alaihi sallama, da mafiya daraja ce su ne ulul azumi da rusul su biyar a cikin biyar din mafi daraja shi ne manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda yake bi bayan sa shi ne shi annabi Ibrahim din alaihi salam to Allah ya zaɓi ya annabi Ibrahim sai da ya sanya annabawa ya ba da annabta a cikin su a nan ne ma har a cikin annabawan cikamakin annabawa mafi daraja a cikin annabawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a nan ya fito wa ala imran sannan Allah ya zaɓi iyalan imran alal alamin Allah zaɓar da wannan ta'addida wancan fi'ilin na istafa yayi da ala yana gwada fifita darajar su Allah ya akan sauran talibai alal alamin ma na Allah ya fifita darajar su akan sauran darajar mutane da basu ba imran anan ba ana nufin mahaifin annabi Musa ba ana nufin imran mahaifin maryam wacce ta haifi annabi Isa wacce su ma sun fito da gina annabi ibrahim duk daga wacce su zanna annabi ibrahim su fito baki daya to Allah ya fifita wannan gidan sai yadda ya zaɓi maryam alaiha salam ta fito daga gidan sannan annabi isa ya fito daga wannan zaɓen nan to Allah ya fifita waɗannan gidan a akan sauran gidaje akan sauran talike wanda ba su ba Allah ce zurriyatun babu hamin babu zuri'a ce sashen ta daga sashi sashen ta daga sashi ya fito annabi adam ne da farko annabi nuhu cikin yaya annabi adam yake annabi ibrahim cikin jikokin annabi nuhu ya annabi ah, imran mahaifin annabi mahaifin annabi mahaifin maryam kakan annabi isa daga cikin zuri'ar 'ya'yan annabi ibrahim ya fito da haka zuri'a ce ta daga sashe ya fito duka gidajen da Allah ya ba dukkan su idan ka bi su za ka iske wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan masu daya asalin su dukkan su ƴaƴan annabi adam ne annabi adam ya haifi annabi nuhu cikin zuriyar annabi nuhu aka samu annabi ibrahim cikin zuriyar annabi ibrahim aka samu imran a cikin gidan imran da aka haifi annabi isa aka haifi maryam aka haifi annabi isa wanda allah ya fi fitirin su akan sauran tare allah ce wallahu sami'ul alim allah mai ji ne kuma allah masani ne in qalat imratu imrana yayin da mata imran take faɗa wasu malamai suna cewa wallahu sami'ul alim rata yake da iska da timratu imrana ma'ana wallahu sami'un alimun iska da timratu imrana Allah bai ji ne masani ne yayin da matan imrana take cewa kaga sai ya zama sifar Allah ta ji da gani tana rataye da aikin da ya biyo baya shine na maganar ita matan imran din yayin da ita matan imran ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni lalle ni nayi ba kance gare ka na abin da yake ciki na muharraran zan sanya shi ya zama yantacce don yi hidima ga ɗakinka fa taqabbal minni Allah ka karɓi wannan ibada daga wurina innaka anta samiul alim lalle kai ubangiji mai ji ne kuma kai ubangiji masani ne da abin da bai suke aikatawa ita mata imran da yawa daga cikin wasu malamai suna cewa sunanta hanna bintu faqu malamai suna faɗin sunanta haka cewa sunanta hanna bintu faqu an ce Allah bai ba ta haihuwa ba da farko ta ɗauki tsawon lokaci Allah bai ba ta ɗa ba tana ta fata Allah ya ba ta ɗa Allah bai ba ta ɗa ba bayan tsawon wani lokaci wata rana sai ta ga wani ɗan tsako na tsuntsu tsuntsu babba ya zo yana masa tsura, kamar da muka san al'adar tsuntsaye in suna da 'ya'ya ƙanana za su je su nemo abinci sai su zo su dinga dora masu sai ta gashi yayin da yake sai ta gashi yayin da yake dora ma wannan tsotsin abinci a baki dalilin wannan sai san ta gada ya kara motsawa fiye da yadda ya da domin za ka ga Allah ta'ala ya jarabi mutum da rashin ɗa za ka iske wani abu ne wanda yake sanya damuwa a cikin rai kwarai da gaske amma damuwar tana karuwa yayin da ya ga wani mai ɗa daga yadda yake rayuwa da 'ya'yan shi yake mu'amala da 'ya'yan shi to wannan yakan ƙara mai tsanani cikin damuwar da yake ciki fiye da yadda yake da kafin ya ga wannan wanda Allah ya ba mata da aka ganin yadda wannan tsuntsun yake kula da ɗan nashi sai ya sauyi wacce ga samun ɗa sai ta ƙara tsananta wannan yasa sai ta ƙara roƙo Allah ta'ala cewa Allah ya ba ta ɗa kwatsam Allah sai ya ansa addu'arta sai ta samu ciki wannan cikin da ta samu jin daɗin samun cikin da ta yi sai ya sa kasan farin ciki wani lokaci idan ya kai wani mataki sai ya sa mutum ma in bai yi da gaske ba yana iya yin alƙawla abin da ba zai iya yi ba saboda farin ciki ya ɗauke shi ballantana mutumin da ya ɗauki tsawon lokaci Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba Allah bai taɓa ba shi ɗa ba rana guda sai ya zo sai Allah ta'ala ya gwada mashi wata alama take gwada yanzu ya hau bisa turba samun ɗa babu ko shaka za ka ga farin cikin shi zai kawo jin daɗin Allah ya ansa addu'a ta sai kai alwashi sai kai bakance bakance shi ne mutum ya yi yin wata ibada ga Allah subhanahu wata'ala ya rataye ibadar da wani abu da yake fata zai samu ya sanya samun abin da yake bukatar ya zama shi dalilin da zai sanya ya cika wannan alwashin da ya dauka dan ya ce Allah ka bani kaza ko kuma yana da burin ya samu wani abu sai ya burin Allah in ya ba shi wannan abin to shi ma zai yi ma Allah kaza godiya ga Allah akan wannan abu akwai maganganun malamai akan bai hukuncin yin bakanci malamai sun tafi gida biyu wasu sun tafi cewa ba abu ne mai kyan mutum ya dinga bakanci ba abu ne wanda baya da kyau dalili suka ce wai kamar mutum ne ke sa wa Allah shari'i kana so in yi abu kaza to ni ma iman kaza sannan sai in ba abu kaza kenan idan Allah bai mai abin da yake so ba shi ba ba zai yi ma Allah abin da yake so ba sannan so ƙara hujja da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikhtilatul yahtalifuhu da min malin bakhil au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace shi ba kance wani firge ne Allah yake firga daga dukiyar marowaci marowaci wanda ba zai iya dauka ibada ba to sai Allah ya garbe shi sai ya zo yana da wata bukata dalilin wannan bukatar sai sai Allah in ka bani kaza na alƙawarin zan yi kaza kaga dalilin wannan abin idan bukatar shi ta biya shi ba sai ya bada wannan sai a samu a wani abu hannun shi a rage yasa wasu suka ce kenan saboda mutum na rataya shi da aiki kuma sai in aikin ya tabbata sannan zai yi shi ya sanya wasu ke gasu daga cikin malamai suke kin mutum yayi ba kashi domin kamar ba ibada sai mutum yake ɗau'an dan ya bauta wa Allah da ita ba shi za a ga inda za ka lura da irin wannan idan wani bakancan ya nemi abin allah ya ba shi abin bayan ya cika bakancan ya nufa abin don ba sa abin sai ka gaza yana kwarje ko mai lalata wasu ibada sai baya saboda yana ganin kamar dalilin da ya sa yake a bashi abin ya kau shi san ya kila ni biya kuri ana ba da labarin wani bakun ladabi sai ya ce duk sanda Allah ya bashi da zai yi azumin kwana goma sai Allah ya bashi da ya fara azumi sai da ya azumin kwana goma cuk sai dan yaron da dan yaron su ramadan ya zo ce wallahi ta fi goma ne saboda an ba shi dan shi sa ya goma to ayan na an shaɗa za ka haka shi ma yanzu neman goma sai yake da haka sai ya kai yi ba sabu da nake sai in shara gari ki kaga abinda waɗannan malaman suke kallo kenan wanda ya sa cikin wannan amma za mu iska cewa nassi na alkur'ani ya tabbatar da cewa suka bakance abu ne mai kyau ibada ce da Allah yake Allah ta'ala ina labarara, ya al-abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafuwa aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah ya cikin ayyukan da suke yufuna bin nazari suna cika baki idan suka yi bakance na yin aiki na ibada suna cikawa sannan wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna tsoron wani wuni wanda sharrin wannan wunin fantsala yake yana tantsatsa ne ya wafi to dalilin wannan ayar su malamai da yawa daga cikin malamai kuma suka fita cewa suka tafi cewa bakance ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yi, Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'ti Allah fala ya'ti wanda ya bakantan zai wa Allah biyayya to ya cika wannan bakantan wanda ya bakantan saba wa Allah kai ya sa kai ya cika wannan bakantan domin ba a cika bakantan dan hanyar saba wa Allah kaga wannan ya gwada cewa na abu ne kyau shari'a ba ta hana mutum da yi to ita wannan wannan baiwar Allah sai sai alwashi ta ce wa Allah wannan dan nawa da zaka bani na yi alkawari zan yanta tashi. ba zan bashe wata hidima ba in ba hidima ga ɗakin ta mai alfarma na baitul maqdis masallaci mai alfarma da yake garin Kulu. zan sanya shi ya zama na aikin da zai yi kenan fa taqabbal minni Allah ka anshi wannan aiki da na yi alwashi zan yi daga wurina innaka antas samiul alim lallai kan ubangiji mai ji ne kuma kai ubangiji masani ne da abin da bayan suke aikata kaga wannan yana gwada maka yanzu yadda tafiyar ta fara ta zo yanzu ba ta san me yake ciki ba amma ta yi alwashin ba wa Allah ta'ala duk abin da ta haifa ya zama yantacce ga ɗakinsa ya sa ya yi wa ɗakin Allah mai alfarma na baitul maqdis hidima da kulawa da shi فلما والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله تعالى فلما وضعتها يا إن تهيبي ولن تيار سكي سكتا تهيبي ولن سكي قالت سيدتي ربي إني وضعتها أنثى ta ce ya ubangiji na haifi wannan ɗiya amma mace ce na haifi ta ɗiya mace Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa ko kuma ita ce take cewa ta haifi ɗiyan mace amma ta san Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa walaita zakaru kal'unsa ta ce namiji ba ɗaya ke da mace ba wa in nisan bai tuha maryama ta ce lalle ne ubangiji na sanya mata suna maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim kuma lallai ni na nema mata tsari da kaya ya ubangiji da zuri'arta daga shedan wanda yake sifaffe abun korewa daga rana lokacin da ta zo ta haife wannan ciki da taiwa Allah alwashi a iya san da sai ta yi ce ne a tsammanin ta shi ne tsananin namiji za ta haifa domin hidima kulawa da masallaci aiki ne na namiji ba ta ba ta haka a iya tunaninta ɗa namiji za ta haifa ba ɗaya mata ba tana haihota sai ta ga ya mata ta haifa to kuma shi ta riga ta yi ma Allah wancan alƙawalin shin yanzu za ta tada alƙawalin ne saboda ta haifi ɗaya mace ko ko za ta tabbatar da alƙawalin shi Allah ya ƙarfafi ɗaya matan ta je ta yi aikin da ɗa zai yi ta ce Allah na haife ta mace Allah ce Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa ita kanta saboda tun da sai alwashin shi ubangiji ya riga ya san ɗaya mace za ta haifa da ta ce amma walaisa zakaru kal'unsa namiji ba ɗaya yake da mace ba namiji ba ɗaya yake da mace ba ma'ana mace ba ɗaya take da namiji ba Abin da take nihi kenan ba za a kamanta namiji da mace ba duk yadda mace ta kai ga mace ba a haɗa ta da namiji Abin da duk namiji zai iya yi na maya da hidimar rayuwa mace ba za ta iya yin wannan ba tun daga zubin halittar dan adam Allah ya bambanta halittar mace da namiji tun daga zubin da Allah ya halitta su ba iri ɗaya bane ba shi yasa ayyukan da aka ba su ma suka zama ba iri ɗaya bane ba in ana so a ga sakarci kuma a raba a yi hannun riga a ɗauki ayyukan namiji a ba mata a ɗauki ayyukan mata a ba namiji to za a ga tabarbarewa da cewa abubuwa a ce mai misali yanzu namiji ya koma da ayyukan da mata ke yi shi ke yi ita kuma mata da ayyukan da namiji ke yi ita ke yi to shi namiji ba zai iya yi ba ita ma mutum ba za ta iya yi ba abubuwa lalata za su yi baki daya namiji ba ɗaya ke da mace ba yanzu ne ci gaba ya same mu ko ce lalacewa ta same mu ake da'awar kokarin kawo daidaito tsakanin maza da mata to ta za ka haɗa abin da Allah ya bambanta mana babu yadda za a yi ka haɗa abin da Allah ya bambanta ana ganin cewa a ce tsakanin mace da namiji akwai bambanci to an danne wa mata haƙƙinsa a matsayin ta na mata ba a yi bata gatan da ya kamata a yi mata da haka wata kan kandu ya kan kandu irin jata ƙaryar banza shi abinda mai magana yake ni shi ne namiji ɗan gwagwarmaya ita ma mace ta zama ɗan gwagwarmaya ai da mace ta koma ɗan gwagwarmaya malam ta haɗi ta haɗi ita a tsarin da Allah ya halitta da dama bai halitta ka zanta gwagwarmaya irin wannan ba namiji shi ne da gwagwarmaya shi yasa da an ce ita ta zama yan maya to taɓarɓarewa ta same ta gangar cikin ta ba sai ta ga mata cewa ƙarya kike yi abin da kike bai dace ba kamar da kake kallon zubin namiji malam yanzu ka ga namiji na iya sanya riga yana iya sa singileti ya fito ya kara da garin da ita cikin ranar nan shi a wurin shi iska yake sha rana ta bugai ƙura ta bugai duk inda zai shiga shiga dawo in ya da gida ka jira ya jira irin eh, sannan wallahi kaga ko zuwa bai ba ita masu ka'ida in tana so ta zauna lafiya cikin masu tarihi saboda wasu sinadarai da Allah ya sanya mu cikin tana shiga rana rana na kona tana samun matsala ita kuma shi namiji da ma babu saboda shi dama dan gwagwarmaya Allah ya yi an san dole zai ta rana zai ta wahala ita kuma ba a yi ta dan ta wahala ba shi yasa sinadaran na hutu ne to da an hada ta da wahala shi kenan da an hada ta da wahala shi kenan yanzu da mutane suke zuwa waɗanda ba san Allah ba suna ganin cewa a bawa mata dama shigo a dama da su tun harkar da maza suke yi mata na iyawa a baki kuma wallahi ka yaki. yanzu ba azumi ake yi ba azumi ake yi ina ji idan kana lissafin wanda ya fi kowa shan wahala azumi yanzu maza sun kuma ta shan wahala azumi a na gaba daya a cikin mazan ne dai a fahimta ta wanda ya fi kowa shan wahala ta azumi a cikin maza shine mai tura baro yana fi da ruwa ba ni tsammana ko wanda ya kai shan wahala na rantse da Allah inda duka samu namiji ɗaya da zai tura ma ba rutun sai har a sha ruwa ya sai da ruwa sai ka tara mata dubu baka inda ɗaya za ta yi ma wannan ba ko lahira za ka yi ba za ta yi kai lahira ba za ta yi maka wannan har yabban za ta sai za ta yi ɗaya mace take da dalili ta ina za a yi wannan malam hidima ta gida ta iyali yau da kullum kawo kawo ba ni ba ni kawai in ba ni mutum wa ke jure mata kawo kawo ba ni ba ni babu babu ya kusa karewa ya kusa karewa in ba namiji ba duk duniya ke jure ba da kalubalen saboda kuma ita da yake Allah ya halitta ta kusa na tsarin ita tsarin da Allah yake kawai na tafi a kawo ne a kawo shi yasa ba ta jin wahalar tafi a kawo ya za a samu a kawo wannan ya rage naka ita kawai Allah ya halitta ta tafi a kawo ne to mai cewa a kawo ya za a ce da mai kawo ba kuma ne da ziki amma zai yiwu ba yanzu nan kana iya zowa an yi albashi aiko an shiga sabon wata ko da ba a wasu bako to da ma dai wanda aka yi wanda bayan ba yi wanda ba bayan a ba ya tinye shi abin da ke da kwai yanzu nan nawa ne cikin maza wanda idan ya koma gida da la'asar ba azumi ake yi ba in ya fito ya baro gida kafin ya koma gida yana tsammanin waya ko tek ko bilis ko ya kira a ce ba gishiri ba suga ba biredin gobe babu kaza babu kaza ita babu kawai za ta nufa wa ma akwai ko babu ya rage na kai za ka ce ka sai za ka yi duk duniya an banda namiji wa ɗauka wannan wari wa ki ɗauka wannan gwagwarmai kuma ka diba ka ga matan nan suna aiki ka tambayi mazan da matan suke aiki cikin namiji dubu nawa ne matan suke taimaka mashi rance ma ta baka rance cikin kuɗa wa albashi da rada duk gori ya tashi sai ka rance da Allah ya ka ta bashi baka riya duk wulakancin duniya na yabewa baya shi wai mai ganin da matar da miji daidai suke shi wa a wurin shi ya ɗauki matar hada ce ta ko kuma wata hanya ta tallata hada ta yayi kasuwa a duniya shi musulunci ya alkinta ta ya kimanta ta ya mutunta ta ki koma gida ki zauna ɗan gata ce shi yana ganin a ki fito ki shigo a dama da ke ki wahala ki gogi maza ki yi zuba ki yi wani zuba ki yi kaza wai shi ne yanki gaba ki yi hayaniya da maza irin yadda maza ke hayaniya ya kajunan wai a wurin shi wannan shi ne yanki ko wannan da shirme ne ba bai da a yi bazar namiji da maɗa Allah ya bambanta su ƙarfin namiji bugu da hannu ƙarfin mata kuka to sai ina za ku zama Ba babu ta inda ake zama da to ta ce Allah ya bata da mace amma namiji ba ɗaya yake da ɗiya ba na ɗiya mace ba dai da take tsana namiji ba a nan wurin in kun lura ba wai ƙorafi take ko complain take wa Allah cewa ya bata da mace ne ba ta tsana namiji ba a'a tana dai magana ne akan alwakin da ta sha aiki ne wanda namiji ya kamata a ce zai yi dan da aka bata kuma ba namiji bane ba wai tana fada da Allah kan ya bata iya mace bane wanda a nan kuma dole biyo kan mu matashiya wata fitilar ta same mu yanzu kuma ba wanda ba musulmi a dukkan mu musulman shine fada da haihuwa 'ya'ya mata mutum yana zaune Allah zai ba shi kyautar da a haifa mashi ɗiyamace amma ya hito yana faɗa yana ƙungutai don me za a haifa mai ɗiyamace saboda shi ɗanar namiji ke wannan asalin ɗabi'a sai irin ta jahiliyar larabawa a jahiliya larabawa su suke da wannan ɗabi'a ta kai idan aka zo aka yi mutum albishira aka ce masu ta haifa masa ɗiyamace yana shiga cikin damuwa da bakin ciki wa yazamu shira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa karim wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala ala huni am yalusuhu fi turab ala sa'a ma yahkum da aka zo aka mutum albishir aka ce ma duk sai fi kiyamati fuskar sai ta burtuk sai wani kirin ya fata rai yana cikin bakin ciki da damuwa yana kaura cewa mutane baya son shiga mutane saboda munin albishir din da aka mishi yana tunani ya rike ɗiyar cikin kaskanci ko ya da ya rike ta Allah abinda suke hukuntawa ya yi mu to sun kasance gudun 'ya'ya mata suke yanzu an zo wannan tarar rabo cikin musulmi wai har mutum mata shi za su ɗauki ciki wai yana mata kashe ni wai idan ta kuskura ta haifar ɗiya mace to daga asibiti ba ta wuce gidansu haka yake wai haka shi da yake mata idan ta kuskura ta haifi ya mace to kawai daga asibiti wuce gida zahirin banza zahirin wuri idan ana neman ɗa mata take ɗauka ciki ita ce makarta ciki wake yin ciki namiji ke yi shigo da wa ya kamata yi na namijin ai ita na kwace nata me yana yi a ciki iyakar ta ɗaukar cikin ai iyakar duk yin zaso haihuwa idan ba namiji ba za ta iya haihuwa ba to cikin da namiji ke yin cikin shi ya sa ba ya ce ciki nawa ne da ya ce nashi ne ai ana nemi cikin yin cikin ko kenan idan akwai in abin zaɓi ne wanda aka ga dama ake yi sai kai mata namiji ne namiji kake za ta ce ba ta ɗaukar namiji ne wai amma wai mutum wai har gaya mata yake idan kika haifi ɗa namiji yanzu to daga can kawai ki wuce daga asibiti ki wuce gida karan banza yana ne wai ya sallame ta saboda ya mata ta haihuwa ba a haihu mata aka haihu kwashi eh? ko ba mace mace ita ai mace ce ko in ba a haihu mata a haihe ta haihe ji ba a haihu mata a haihe mata da ya aura ai duk mata ne ko in kowa namiji yake so matar da ya auren a haihu da ya aura uwar shi wadda ta haife shi a haife da ta haife shi amma wai saboda hauka da daɗewar basira da rashin tunani wai ka je da yake mata in ta kara ya da ya mace to kawai daga san ta wuce gida malam kullum kana neman Allah ya baka ɗa, kamar da mu zo na ga rubuta zuwa Annabi Zakariya idan kana neman Allah ya baka ɗa, kakka damu da Allah ya baka ɗa na mutu kuma baka ɗiya. addu'a ka mai da hankali wajen roƙon Allah ya baka nagari in ya baka ɗa namiji nagari ka gode shi ne ka cimma burin haihuwa in ya baka ɗiya mace ta gari ta fiye baka namiji lalace inda ba ta rayuwa ta tabbatar ita mutum ya dinga burin Allah ya baki ɗa namiji wai dan in ya tsufa ko ya girma sai maka mashi faɗuwa ce ga uba ita faɗuwa ce ga mutum ya dinga burin Allah ya bashi ɗa dan ya taimaka mashi mai hankalin tunani shine Allah ya bashi dan da zai ba tarbiyya ya kinsa mai rayuwa din ya samu rayuwa mai inganci ba tare da damuwa da dan ya dauko ya kawo shi amma ya zama kana rayuwa burin ka haife shi girma ya dinga dauka ma dawainiya baka saka namiji ba dan ne sannan taimakon kanshi abinda rayuwa ta tabbatar galibi an fi samun mata masu sautari fiye da 'ya'ya maza masu sautari sai kaga mutumin da yana da 'ya'ya maza da mata ya aurar da matan ya mazun sun yi aure ya'ya matar su damu da damuwa sai su taimaka mai su dinga kawo mai ɗauki shi namijin kullum tuti a da ya samu iyalai ne ya ake so yake shi ma ya sallami nashi iyalai ita kau cikin ido ake tsauriya tana iya adashe ta ga duk lokaci lokaci ta yi mashi hidima ta taimaka mashi saboda sun halin da yake mata nawa ne suna gidajen mazajen su albashin mazajen su suna da tsarin da mazajen na tallafa masu don su sai mai iyayen su kayan abinci duk wata da yawa akwai irin waɗannan shi kawai namijin ha yana san akwai namijin da bai shiga da kuɗi da yawa a cikin shi gidan wallahi akwai da bai shiga da kuɗi da yawa ka a gansa a ce kawo da haka ne bashi yana yasa 'yan hamsin da talatin da ɗari guda da an ce kawo ya zaro su aka yi haka aka duba kaga an san cikin hali ya gushi ma sai a ƙyale shi ya wuce to ta fuska tausayawa ma da jin kai za ka haɗa ya matar da namiji na karanta labarin wata malamin firamare a ƙasar saudiya ta daɗe ba ta aure ba sai a biyar aiki ta suke sai mata wanke ba za ki roki aure ba girma ya kama ka yanzu ba aure ba ta ce ba aure ke ba na son yi ba babana ne babu mai kulawa da shi idan na yi aure zai shiga wani hali wannan dalilin ya hana da yin aure saboda ya tsaye kuma da shi ɗan namiji bai kin yin aure saboda baban shi amma kaga ɗaya mace tana iya kin yin aure saboda ta kula da mahaifi take ce mata kin san cewa daga na mahaifiyata ta ketara firaɗin haƙi wajen mahaifina ta ce sai da mahaifiyata ta haifi ‘ya'ya mata hudu uku kai nufi ta hudu daga ni babana cewa idan ta ƙara yin uwar ta mace to bakin auren ka sai gidansa kawai yaro ta ce bayan ni ta zo ta ɗauki ciki ta haifi ɗa namiji sai Allah ɗauki babbar ɗiyar rayuwar ɗiyar babbarta babbar yadda sai Allah ɗauki ta. sai zama yayin da mata uku da namiji ɗaya sai ta ƙara samun ciki sai ta haifi ɗa namiji na biyu kenan sai Allah ya ɗauki rayuwar ta biyu ta ƙara samun ciki ta haifi biyu sai Allah ya kira rayuwar ta uku sai zama maza uku sai zama wannan matan da bayan nan mahaifiyarta ba ta kara haihuwa bayan rayuwa ta tafi gaba a kwana a tashi nan nan Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarta ana nan rayuwa na tafiya shekaru suka cimma mahaifin nasu ya kai matsayin da komi sai an mashi bai iya yi makan shi komi ta ce gaba ɗaya hidimar shi ta rayuwa ne nake kula da ita waɗannan 'ya'yan na wata ce suna aiki a wasu garuruwa duka ba a gari ɗaya suke ba da tafi, a wasu garuruwa suka ce guda cikin su sai wata biyu bai ta koyo zai ga halin da ke in an yi sa'a wani bayan wata guda zai zo ya gaji. ta ce ni dai ce nake ta faɗi shi nake ta kokarin kulawa da shi to na san idan na yi aure yanzu babu wanda zai kula da shi saboda duk ƴaƴan mazan sun gudu sun bari shi ta ce wannan dalilin ya sanya ba ya aure ba to kaga in yana da hankali wanda ta kobe da shi sannan ya bayi ya gani diyan ta ɗaya tan ga ta zama gatan shi sauran mazan duka sun zama tarin yuri ko ba haushe cewa da ka haifi ɗan boko kare kafin mai mata me ake ni wai da kayan hida dan boko in ka wai baka cin gaje shi amma in ka yi hida yadda ya aura to arziki ba sai kuturi kaga kai albarkacin da kake ci amma iyayen shi shi suna iya zama ba su mora abinda da kake mora ya arziki shi to ala ayi hal Allah na iya ba mutum namijin na kwarai yana iya ba mutum mutum ta kwarai abin da ya kamata ya zama damuwa wacce ya kamata mutum ya mai da hankali kanta shine a kullum ya zama damuwa ta da mai da hankali shi shi ne Allah ya ba shi ɗana ƙwarai. kai ya zama damuwa dai kawai a ba shi jinsi ba ya zan jinsi za a ya roƙi Allah ta'ala ya ba shi wannan ya ba shi na ƙwarai in ya ba ka mace a shi gode wa Allah in ya ba ka namiji gode wa Allah roƙi Allah ya sanya su zama wasu amfani ne roƙi Allah ya sanya su zama na kwarai shi ke da bukatar ka haka ce da wa nisan mai ha maryam ta ce na sa mata suna na ambace ta da suna maryam wa inni u'idu hadika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim tace kuma na nema mata tsarin ka da zuri'arta daga shedan wanda ke fafi ko korare a nan za mu ga ta haifi iya ce amma da zuwan ta duniya ta fara da nema mata tsarin Allah ta fara nema mata tsarin Allah daga shedan ba ita kadai ba har da zuri'ar ta ma da za ta biyo bayanta duka ta yi addu'a ta roƙa musu Allah cewa Allah sai da su daga shida kuma wannan addu'ar da wannan baiwa Allah ta yi Allah ta'ala ya ishi wannan addu'ar ta Allah ta'ala ya ansa mata kamar yadda ta roƙa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani da, da za a haifa a ce idan ya zo duniya shi nan zai zungure shi sai fashe da kuka ya ce sai maryam sai ɗanta annabi isa alaihi salam hadisin abu huraira ya ce su kan su kadai ne shi dan bai kusance su ba sanda aka haife su abu huraira ce idan kana so ka karanta fadin Allah ta'ala wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim wannan addu'ar da ta yi Allah ta'ala ya ansa wannan addu'ar har ma ya sanya shi dan bai samu dama ya kawo ga ‘ya'yan ba har ya iya cutar da su irin yadda ke cutar da sauran yaya ba wannan ya gwada tasirin addu'a iyaye ga yaya tasirin addu'a iyaye ga yaya ta yi addu'ar ta nema musu tsarin Allah kuma Allah ya aiki addu'ar wannan ya zama sababin a gaba ɗaya ta samu tsaro da kariya wanda gwada kullum iyaye su dage wajen yi wa 'ya'yansu addu'a ta gari Ta nema musu tsarin Allah ta'ala saboda addu'o iyaye ga 'ya'ya addu'o'i ne wanda suke da tasiri Allah yana ansa su ba wai addu'a mai kyau ba hatta mara kyau iyaye na iya yi ke tasirin da ba a tsambani Allah ya jarabce su da an ka wannan addu'a ƴaƴan su cutu dalilin wannan addu'ar da aka yi don haka iyaye su yi taka tsantsan wajen yi wa ‘ya'yansu addu'ar da ba addu'a ta ƙwarai ba domin addu'ar da duk suka yi tana tasiri ƙwarai a kan iyaye don mun diba kisa joyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin durai alimi da aka ci alimi da su gabata za mu tabbatar da wannan malamin ne da ibada amma da mai da sai masa addu'a mummuna sai gashi Allah ya zarfe shi da wannan addu'a da sai masa sannan a karkashin wannan aya za mu fahimci cewa ya halatta a haifi ɗaya yau yau a sanya mai suna domin kaga tana haihuwar da ta ce ne wa ba ta fa'unsa wallahu alamu ne wa ba walai ta sakaru kal'unsa wa inni sammaitu ha maryam ya halatta yau ana haihuwar da a sanya masa suna yau ba tare da yin wani jinkiri ba hadisi ya tabbata cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka sanya wa aka haifi ɗansa ibrahim da mariya ya ta haifa ya ce wa sahabbai wuli da yin lailata waladu ce a yau da daddare an haifa mini ɗa wasan bai tuhu bismi abi ibrahim kuma na sanya masa suna da sunan babana annabi ibrahim ba na sa masa suna ibrahim sunan babana na sanya mishi wannan yana gwada halittin a haifi da yau a sanya masa suna yau kuma ba laifi ba ne a jinkirta sai an kai kwana bakwai kamar yadda sun sun tabbatar da wannan ba laifi ba ne a jinkirta don musulmi ta yi ɗanta ta aiko anas dan malik zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya masa addu'a ya sanya masa suna wanda duk wannan yana gwada ta ke yake a sanya masa suna duk da ita wannan shar'u man qabla nati min shari'a ce ta wasu al'ummi da so gabata baya da ta sanya masa sunan to amma shar'u man qabla na shar'u lana shari'a da umma da ta gabace mu mu ma shari'a mu ce idan a cikin shari'a mu ba a samu abin da ya saba mata ba shari'a mu ce sai a da ita da mu ma a shari'ar mu an samu abin da ya tabbatar da cewa ana iya sanya mu suna radda aka haife shi ba sai ya kwana bakwai ba ku kaga wannan ya tabbatar da wacce shari'a ta baya maza mai yin ake da take nan saboda ta daidai da abinda abinda shari'a mu ta zo da shi da haka ana iya haihuwa ɗa yau a sanya masa suna ana iya jinkirtawa kuma a bari sai an kwana bakwai a wuni na bakwai da haihuwa dai sannan a sanya mai suna wannan duka ba da ke a wurin da zai ke yi ba to yanzu dai ba ta canza niyyarta ta alƙawarin da ta yi wa Allah ba tana na akan bakanta ta ba wa Allah wannan ɗaya kamar da sai wa Allah alƙawari to ya rage ne yanzu za mu ji mu ya biyo baya shin Allah ya karɓi wannan kyautar ko ko bai karɓa ba me ya biyo bayan bayan da Maryam dan ta hidima ga wannan ɗaki mai alfarma ina ce mu dakata a nan na ga kika zo ka sai dauki wata kira dawowa sai na insha Allah gobe za mu tashi aya ta gaba wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh